وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم kuma da a ce za su ga wani yanki na sama ya rubto ƙasa da cewa za su yi wannan girgize ne da ya tattaru sashensa a kan sashi kamar yadda aka saba don haka ba za su taɓa wa'azantuwa ba ko kuma su yi imani